This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17, da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da FM Noma da kuma Dalol FM. za ku kuma ya saurara mu ta kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri abdu ce tare da Jummai Ali muke farin cikin sake jin ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ƙarin bayani kan tsarin siyasa Amurka. Muna kuma da rahoto na musamman akan kare lafiyar ƙananan yara da kuma sharhin wasu jaridan jamhuriyar Nijar. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma kafin nan sai mu saurari labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. wakilin majalisar ɗinkin duniya a syria lagdar brahimi ya buƙaci iran ta taimaka domin a tsagaita buɗe wuta a lokacin bikin babbar sallah a syria a wata sanarwar da ya gabata jiya litinin mr brahimi ya ce rikicin syria tana ƙara muni a kulli yoman kuma akwai buƙatar gaggawa na kawo ƙarshen zubar da jini hakanan shi kuma firaministan iraq nuru almaliki ya jaddada kiraye-kirayen da ake yi na samun ci gaba cikin hanzari domin magance rikicin Siriya. Firaministan ya yi wannan furicin ne bayan ya gana da Mr. Brahimi a birnin Bagadaza. Waɗannan abubuwa sun biyo bayan tarurrukan da ya yi a ranar Lahadi da shugabannin Iran, ciki har da shugaba Mahmud Ahmadinejad da kuma ministan harkokin wajen ƙasar Ali Akbar Salehi. A makon gobe idan Allah ya kai mu za a yi bikin babbar sallah. a halin da ake ciki kuma hukumomin kasar turkiya sun tilasta wa wani jirgin sama na dakon kaya na kasar armenia da ke kan hanyarsa ta zuwa birnin aleppo na syria sauka domin a binciki kayayyakin da ke cikin jirgin jami'an turkiyya sun ce jirgin yana jigilar kayayyakin agaji na jin kai kuma an bari ya ci gaba da tafiyarsa bayan an bincike shi ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen turai sun yarda a azawa masana'antun iran sabbin takunkumi domin tilasta wa kasar ta zauna a tattauna batun kawo ƙarshen shirye-shiryen nukiliyar ta masu sarƙaƙiya bayan wani taro da suka yi a birnin brussels jiya litinin ministocin na kasashe 27 na kungiyar suka gabatar da wata sanarwa da ke cewa za a aza takunkumin ne saboda abin da suka kira kare alkawarin ƙasa da ƙasa da kuma kiyawa da iran ta yi na baiwa hukumar makamashin ta ƙasa da ƙasa cikakken goyon baya jami'ar da ke kula da harkokin ƙasashen waje na ƙungiyar kathleen ashton ta ce za a azawa iran takunkumi ne da nufin shawo kan kasar ko kuma matsa mata lambar yin shawarwari da za su dubi damuwar da wasu kasashe ke nunawa cewa tana kokarin kera makaman nukiliya tana rabewa wato rabewa ne da cewa shirin nukiliyar ta tana yi ne domin bukatar zaman lafiya sanarwar ta ce ɗaya daga cikin takunkumin shine hana yin mu'amalar kuɗi da bankunan iran sai fa idan harkar ta jin kai ce fadar shugaban amurka ta white house ta yi marhaban da wannan mataki da kungiyar kasashen turai ta dauka ta waɗannan labaru suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc likitocin kasar ingila da suke jinya malala yusuf zai yar shekara goma sha hudu ya kasar pakistan din nan da kungiyar taliban ta harba a makon jiya sun ce idan allah ya yarda akwai yiwuwar za ta murmure daraktan asibitin sereniyar ingila dave rosa ya ce ana sa ran yin akalla wasu makonni ana jinya da kuma murmurewar malala dr rosa ya yi wannan furicin ne a jiya litinin jam kaɗan bayan da malala ta isa ingila a cikin jirgin sama ɗaukar mara lafiya daga wata asibitin soja a pakistan jami'an sojan pakistan sun ce wasu likitoci ne suka ba da shawarar cewa a kai malala asibitin da ke da kayayyakin aikin jinyar yara da suka samu rauni sosai asibitin sarauniyar ingila da ke birnin birmingham tana da kwarewa sosai wajen jinyar sojojin da suka ji rauni a sakamakon yakin da ake fafata a afghanistan likitoci sun ce malala za ta bukaci a mata jinya sosai kafin ta warke haka kuma za ta buƙaci a mai gurbin wasu ƙasusuwan kanta da harsashe suka lalata da alama jam'iyyar da ke jan rigaman mulkin kasar rasha ta united rasha ita ce ta lashe zaben kananan hukumomi da aka yi a kasar ranar lahadi to amma masu hamayya sun yi zargin cewa an tafka magudin zaɓe domin ganin cewa shugaba vladimir putin ya ci gaba da yin ruwa da tsaki a harkokin kasar jiya litinin hukumar zaben kasar ta ce sakamakon farko da aka samu na nuni da cewa jam'iyyar united russia ta doshi samun wato ta doshi samun nasara a dukkan kujerun gwamnoni jam'iyyar tana da kusan 'yan takara dubu biyar waɗanda ke takara a duk faɗin ƙasar to amma masu lura daga wata ƙungiyar nazari mai zaman kanta da ake cewa golos sun ce magudi ya kane ne zaben ciki har da cika akwatunan zaɓe da kuri'u da kuma barin wasu suna yin zaɓe fiye da sau ɗaya shugabannin jam'iyyar united russia jam'iyyar da ta shafe fiye da shekaru goma tana kanene harkokin siyasar ƙasar sun musanta cewa an yi maguɗi prime minister Russia dmitry medvedev wanda suka yi musayar mukami da shugaba putin ya ce jam'iyyarsa ta taɓuka abin kirki idan aka kwatanta da zaben majalisar wakilan kasar da aka yi a watan disamba zaben da jam'iyyar united rasha ta hasarar kujeru da dama labaran duniya kenan aka saurara a ci gaba da hiramu da aminu el yakub wani dan najeriya mazaunin nan amurka kan tsarin siyasa amurka na tambayi muhimmancin kuri'un masu zaɓe da kuma bambancin su da na wakilai da ke zaben shugaban kasa sai ya bayyana cewa e wato suna da kuri'un suna da muhimmanci wato a gaskiya yadda abin yake kuri'un da muke jefa kamar mu da mun riga da mun jefa namu eh. saboda abin da suke kira wato jefa kuri'a da wuri kuri'un da muka jefa za mu zaɓi mutanen da za su je su zaɓi shugaban ƙasar ne ba wai shugaban kasa kuke zaɓa ba ba wai shugaban kasa muke zaba shi yasa zaki ga kaman ai yanzu kinga kaman algo ya samu kuri'u duka cikin tarayin ya fi na na George Bush amma George Bush shi ya zama shugaban kasa saboda ya samu wayannan masu jefa ƙuri'un daga jihohin da suka fi yawa saboda haka a siyasan America shine mutane 'yan siyasa sukan bi jihohin da cewa sun fi wayannan masu zaben shugaban kasar ne yawa kamar jihar california jihar new york da nan jihar ohio jihar california nasu wajen hamsin ne da wani abu kamar nan ohio muna mu goma sha bakwai saboda haka in aka tattara nan kuma ƙuri'u ɗari biyu da hamsin da bakwai yana ji ake so a zaɓi shugaban ƙasa so an kusan ya kusan rabu ne kashi biyu duka in aka tara masu zaɓen shugaban ƙasan wajen su ɗari biyar ne hmm. to saboda in aka in ohio yanzu kamar in obama ya ce ohio in suka je za su je su jefa kuri'a ne wa obama yawanci kuma sukan taru ne a washington kamar kwanaki biyu hakan nan kafin a rantsar da shugaban kasa to eh, to waɗannan wakilai eh. yaushe ne suke zaunawa su gudanar da nasu zaben bayan amurkawa baki ɗaya sun kaɗa kuri'arsu a watan nuwamban nan kamar yadda aka tsara eh in kamar yanzu bayan ran shida ga watan nuwamba wata mai zuwa in mato a kowa aka zaɓa su kuma masu zaben shugaban ƙasa za su taru a washington cikin watan januwari za su taru sai yi su zaben yawanci dai kuma da ke kuma yawanci an san cewa in kawai kamar in obama ya ce ohio an san cewa za su je su jefa wa jefa obama kuri'a ne ko da ke babu wani abu a doka da ya hana su su je su jefa wa romney amma kamar yadda siyasa an sani tun da in democrats ne suka fi zaɓe da yawa suka ba wa obama jihar ohio an san cewa 'yan democrats ba su yi zaɓen romney shugaban kasa ba amma ba wani abu doka da ya hana su zuwa su canza ra'ayinsu. ya eh, wato masu sauraro har yanzu za su so su fahimci ranar da za a gudanar da zaben shugaban kasa a ranar ranan eh. ba amurkawa kaɗai ba duniya baki ɗaya kusan sai ka ce ta kan san wane ne amurkawa suka zaɓa a matsayin shugaban ƙasa to idan wakilai ne daga bayan rana shida ga watan nuwamban nan za su je a watan janairu su zauna su zaɓi shugaban ƙasa to menene yasa ake sanar da wane ne ya ci zaɓen shugaban ƙasa a wannan rana eto eh musamman saboda dan bayanin da ne a baya wato kamar yanzu kamar da na bada misali in obama ya ci jihar ohio ya ci jihar virginia ya ci jihar california in aka tara yawanci lambobin masu ƙuri'un in yi har kai 250 biyu da wani abu an san cewa obama ne ci ba saboda haka ranar shiga watan Nuwamba za a iya cewa Obama ne ci zaɓe. Eh, Akan faɗi haka ne da cewa eh, an san cewa wanda za su je zaben kamar daga Ohio yan democrat ne ba Republicans ba saboda haka ba za su je su canza ra'ayinsu ba bayan sun je zaben shugaban kasa a Washington. Eh wato tun daga farko bisa ga jihohin da mutum ya ci an riga an san wannan jiha wakilanta kaza wannan jiha da wakilanta kaza wannan jiha da wakilanta kaza kuma dan takara ana bukata ya samu wakilai kaza kafin a tabbatar da shi a matsayin shugaban kasa to bisa ga jihohin da ya ci an san ko ya cika wa'adin zama shugaban kasa ko babu kwarai da gaske yawwa to mun gode kwarai da gaske To kafin mu ci gaba a shakata da wannan waka.

To Madalla, wakilinmu Murtala Faruk na ya yi nazarin kula da lafiyar kananan yara ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Shekaru biyar na farkon rayuwar kowane bil'adama suna da matukar muhimmanci da kuma buƙatar kulawa ta musamman domin a cikinsu ne ake ɗaukar miƙatin kowane irin tafarki na rayuwa. Sai dai kuma waɗannan shekaru na farkon yarantaka tattare suke da matsaloli da kuma ƙalubale abin da ke ya sa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar ƙalilan ne ke tsallake wannan siraɗi. A Najeriya mai yawan jama'a kimanin miliyan 120 waɗanda kashi 20 bisa ɗari wato miliyan 24 duk yara ne 'yan ƙasar shekaru biyar. Ƙididdigar da hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar ta bayyana cewa ita Najeriya ce ta goma sha biyar a jerin ƙasashen da aka fi samun mutuwar yara a duniya domin kuwa yara fiye da miliyan ɗaya ne ke mutuwa a kowace shekara ta Allah sakamakon matsaloli da suka shafi cututtuka da kuma rashin abinci mai gina jiki da dai sauransu. jihohin arewacin najeriya ciki kuwa har da jihohin sokoto da kebbi su ne suka fi fama da wannan matsalar ta mutuwar yara ƙanana to ko me hukumomi suke yi domin shawo kan wannan matsalar tambayar kenan da na yi wa daraktan kula da lafiyar mazauna karkara da ƙananan yara a ma'aikatar lafiya ta jihar sokoto dr abdulrazak musa gandi na daidai shine magana ta alluran rigakafi waɗanda ake ko a asibitai ne ko kuma lokaci lokaci lokacin da ana yankowa na biyu shine hituwa da shiri na musamman na cewa yara 'yan ƙasa ga shekara biyar idan suka kamu da curuta a asibitai za a ba su magani kyauta za a duba su a yi bincike kuma a ba su magani kyauta ana ina son yi magana akan wani shiri wanda an kabullo da shi wanda haɗin gwiwa ne da ita gwamnatin jiha da kuma asusun tallafa mayar watan unicef inda aka yi wani project wanda ake ce nutrition project a wasu ƙananan hukumi waɗanda suke boda da ko kuma suka iyaka da niger inda za a ƙara horhaɗar da masu yara ko kuma iyaye da magawasan su yara domin su kula da irin musamman abinci wanda su yara suke ci da kuma mata masu wanda suka haihu su tabbatar da cewa yaransu suna shayar da yaran mamma kawai ba tare da an hada da komai ba sai bayan wata shidda sannan kuma wasu nau'uka na abinci masu kara garkuwa kuma gina yara to kai magana irin shirin da gwamnati ta fito da shi domin taimakawa wajen kyautata rayuwar yara da ka ce har ana ba da magani kyauta ga yara kanana to amma kuma da yawa in aka je asibitoci sai ka ga abin ya dan sha bamban domin har yanzu iyayen yara suna sayan magani idan su haka yaran su asibiti ko me ya kawo wannan matsala eh to kaga akwai wasu rashin layoyi da muka san sun fi addaba gaba yara sosai ainihin sannan duk wasu magunguna da ake tanadi ana tanadin su domin sha waɗannan rashin layoyi kamar yanzu in ka diba malaria tana cikin rashin layoyi masu kashi kuma da na kasa yara a najeriya ma gaba ɗaya ba wai nan ba su kaga duk waɗanda magunguna da gwamnati za ta ba za a ba da irin magunguna ɗin da aka san mahi yawan yara kila kashi tamanin bisa ɗari gaskiya idan suka zo su za su karɓa a can jihar kebe ma dai gwamnatin jihar ta ce tana iya nata kokarin kamar yadda daraktan kiwon lafiya ma'aikatar lafiyar jihar dr jibril giwayaldu ya shaida min gwamnatin tarayya da ta jiha ana son a ɗauki matakai wannan yawan mace-mace da ake yi ya kasance cewa an rage shi to the lowest minimum ko da an samu mai zama kalilan wanda akwai abin da an sani babu da za ka yi in lokaci layi dole mutum shi ta yi amma irin waɗanda an kasancewa in an ɗauki wasu matakai ana iya riga kahin su to dole ne mu ɗauki waɗannan hanyoyi don mu ga mun kawance su kaya na sun ka shafi fannin asibiti wanda aka aiki da su babu asibiti da ba sai kayan nan ba kuma ba kai mata su ba. Bayanai sun tabbatar da cewa kashi hamsin bisa ɗari na yaran da ke mutuwa rashin abinci mai gina jiki ne umar haba'isi kuma gashi a binciken da babban bankin duniya ya gabatar a shekara ta 2001 Najeriya na daga cikin kasashe goma sha uku da jama'ar su suka fi fama da talauci a duniya duk kuwa da arzikin albarkatu da kasar take da shi. Anya kuwa haƙa za ta cimma ruwa a wannan matakai da ake ɗauka domin inganta rayuwar ƙananan yara Dr. Muhammad Jabi Kilgori shine kwamishinan lafiya na jihar Sokoto. Bisa ga kudurin da gwamnatin tarayya take da shi da yadda aka hito da abubuwan da kowan ba da muke samu ga cibiyoyi na duniya masu kula da sha'anin lahiya. Muna ganin cewa waɗannan abubuwa abubuwa ne da Najeriya tana iya musu. Kuma wannan yunkuri da muke yana ɗaya daga ciki na tabbata ko na al'amari mun kawa jami'ai masu kulawa mun yi tanadin kan aiki mun yi tanadin ma'aikata an kai kan aiki an wayar da kan jama'a game da harkar kiwon lafiya kuma ana rigakafi ana tsafta ana cin abinci mai kiwon lafiya ana kauce mai yaɗuwar duka abubuwan da ke kawo cizon sauro da sauransu da duk al'amuran dai an haɗa su kuma insha Allah akwai alamar cewa za a cimma wannan kuduri. A wannan fafutuka dai gwamnatoci kama daga ta tarayyar Najeriya har ya zuwa jihohi da kuma kananan hukumomi suna amfana da tallafin wasu hukumomi na kasa da kasa kamar hukumar lafiya ta duniya wato WHO da hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef da kuma hukumar ba da tallafin ci gaban ƙasashe ta jama'ar ƙasar amurka wato usaid da dai sauransu na tuntuɓi mataimakin shugaba mai kula da ayyukan hukumar usaid a yankin sokoto dr abubakar muhammad mai shanu akan irin tasu gudunmuwa a wannan haujin hukumar usaid wato a sashen bangare na gwamnatin america da ke taimakawa domin ganin tallafawa kasashe masu tasowa suna da shirye-shirye da dama da suke domin inganta lafiyar mata da yara ba a najeriya kaɗai ba kasashe da yawa amma musamman yanzu da yake muna magana akan sokoto nan na san akwai akalla hukuma hudu wanda ke kokarin ko suka yi kokarin aiki don tallafawa mata da yara daga cikin su akwai hukumar da ta kara aiki shekarun jiya nan ta immunization basics wadda ta taimakawa kananan hukumomi da gwamnatin jihar domin ganin an ganta. an inganta alluran rigakafin da ake wa yara na da kullum ba wannan kuma akwai wata hukuma da aka nan compass polio waɗanda su kuma suka taimaka wajen ganin tsare-tsaren tabbatar da yara suna samun rigakafin cutar shan'inna domin taimakawa ƙasa don kawar da wannan cutar daga najeriya gaba daya. banda akwai hukumar gain wanda ke kokarin taimaka mutane ganin sun yi bincike sun gano matsayinsu game da cutar kanjamau domin su ba su shawara bayanai sun tabbatar da cewa fafutukar da ake yi ta kariyar rayuwar kananan yara ba ta yi wani babban tasiri na zuwa a gani ba a najeriya idan aka yi la'akari da makudan kudaden da ake kashewa a shirarwa daban-daban da suka shafi wannan sha'ani domin ƙididdigar adadin mutuwar yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da aka gudanar a baya-bayan nan ta tabbatar da cewa sauran kasashen afirka sun yi wa najeriya tazara duk kuwa da arzikin albarkatu da take da shi inda ta sami nasarar rage mutuwar yara da kashi goma bisa ɗari kacal yayin da sauran kasashe na nahiyar afirka suka sami kashi talatin da biyar bisa ɗari na raguwar mutuwar ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar murtala faruk sanyin na muryar amurka daga sokoto nigeria ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya. To yanzu kuma sai sharhin wasu jaridan jamhuriyar Nijar. Sharhin jaridun zai suma da jaridar Laru de l'Histoire. yayin da ta fara da cewa kotu ta wanke malam hama amadu duk da bai je mambarin shari'a ba a zargin da aka yi masa da karkata akalar waɗansu kuɗaɗe miliyan 39 da gwamnati ta taimakawa 'yan jarida cewa da funded de la press a shekara ta 2001 lawan shi kaɗai suka je a cewar jaridar abar palabar kotun ta aiki da waɗansu ƙudurruka ne masu lamba 178 da 179 kuma ashe kotun kore ba ta samu cikakken bayani ba kawai nan magana sai a cikin oktoba 2012 da dai sauransu in ji jarida actuality abin ya kai tarihi duk da binciken da malam ham ahmad ya sha ga gendarmerie da ma musamman wani kwamiti na majalisar dokoki mai bincike tun lokacin mulkin shugaba tanji mamadu sai da abin ya kai hama ahmadu kaso a kudukale laru da listuwar ta labarto cewa turkashi yan takasi sun fusata sun ƙara kudin sufuri a dala sittin madadin dala arba'in su ko masu faba-faba sun ƙara dala arba'in a madadin ashirin da biyar ƙungiyoyin taksin sun ce rikin da gwamnati ta yi na dala shida da 'yan tamaye ga duka lita ta man fetur bai tsina musu komai ba a cikin dala ɗari da sha biyar da 'yan kwabo ba albarkacin wani zaman taron ministoci da ya gabata ranar ɗaya ga watan satumban shirida actuality ta ce kai ku ji wata niyya ga 'yan taksi ta takawa gwamnati birki ga harkokin da ya saniya a cikin ƙasa a yi tsadar rayuwa na da kamari a nijar 'yan taksi sun ƙara kuɗin sufuri yayin da shugaba muhammadu usufu ke buƙatar 'yan nijar su tashi ga ayyukan gina ƙasa jaridar albar afa ta ce 'yan taksin sun ganar da masu shiga taksi hujjojin da ya sa su ƙara kuɗi inda da wannan matsala ce babu inda Nijar za ta je in ji 'yan taksi an tsige gwamnan jihar maraɗi Malam Sidi Mohammed na EPDS Amana da aka mai gurbin shi da sabo Malam musa al-hussein da lumana ƙarin haske in ji jaridar larude da lokacin da malam hama amadu ya kawo ta ziyara a maradi gwamna sidi muhammad ya ɗuga sallar lasa gishiri a ingal tare da nuna cewa hama amadu ziyarar kashi ce ta shugaban lumana ba ta matsayinsa ba a na shugaban majalisar dokoki ta ƙasa jaridar larure littor ta ce babu girmama kenan jaridar arbar afalabar ta ce watakila gwamna sida muhammad ya kwamance ya tafi sallar lasar gishiri a ingal lokacin da hamma ahmad ya kawo ziyara a maradi jaridar ta ce a wannan hujja ce ta ce an tsige gwamna daga mukamin shi a karo na biyu waɗansu sun ce an yi ja in ja tsakanin gwamna sidi muhammad da ministan kiwo na ƙasa sabilin ja kan wata turba ta busashe wanda kowa daga cikinsu mutanen biyu shina da matsayi a su ta makiyaya wannan ba ɗabi'a ba ce ta kwarai in ji jaridar shaibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar to a gaida shaibu sai ra'ayi daga bakin mai shi Salamu alaikum uh, BOA. Ina so da Allah ku bani dama ne korafi kan dan majalisar mu na mazabar Fortiskum Nangeri Alhaji Ali mai nasara. Ya yi magana yau da safe yana cewa wai su tunaninsu kullum yadda za a yi a bunƙasa noma arewa kaza kaza kaza kaza mu ba mu gamsu ba ba gaskiya ba ne ba mu yarda akan cewa gaskiya yake faɗa ba idan shi bai manta ba da shi da sanata alkali jajere wani irin kariya ne ba su fito sun yi wa al'umma ba a nan fortiskum da nangere da kuma shi inda sanatan yake wakiltar fika fortiskum funai da nangere sanata alkali jajere wannan ba abin da za su gaya wa al'ummar yankin ba kuma wani abu da za su faɗa a bakinsu duk lokacin da kaji sun yi magana a kan wani abu to magana ce ta kuɗi ba magana ce abin da ya shafi al'ummarsu da suke wakilta ba mun gane ba jama'a suke wakilta ba kuma menene abin da yake kangin da mazaɓarsu yanzu yake ciki wani batu suke yi akan abin da mazaɓar yake ciki ya su fito kawai su nuna wa mutane dama su sun je ne don biyan bukatar kansu ba biyan bukatar al'ummarsu ba wannan shine abin da mu muka gamsu da shi kuma a yanzu kan mage ya riga ya waye ba za su yaudari mutane da magana a kafafen yatsa labarai na damuwarsu da ke majalisa tsakanin damuwarsu da fada da shugaban kasa da ta zartar da wani budget kowa su in ka ji magana su akan kuɗi ne da haka muna nan muna jiran su za su zo za su nemi kaɗa ƙuri'a kuma a nan ne za su gane cewa talakawa a wannan karan sun san me suke wallahi tallahi za su gane. Alo, to dalle lani na Alhaji Malam Amerika. Ni kayan mota ko kasuwar cin musu kusa. Kira nake ga sarakunan Arewa. Tun da yanzu da lura ga tare ga ta lalace. Arewa sun kasa hidda Arewa kunya. Ɗaya siya bi ta kanta ga hidda Arewa kunya. Don haka muna da kusa sarakunan Arewa. fito a san da za a bi don Allah an kame da arewa guda wallahi in kun ka tsali gwamnoni wallahi za su ci amana mu kuma wallahi ko raba ka an kai wallahi da miyan baki san karbata muna wa muna roƙon ka saboda Allah da annabin Allah ku da uwayen jama'a kun san hanyar da za a bi a roƙi Allah a san hanyar da za a bi don Allah da annabin Allah hada kan arewacin Najeriya ya koma abu guda kada ku yarda araba na arewa bi kada ku yarda araba in kun karbi an ka arewa an karba arewa bi wallahi kun ci amana mu kuma sai Allah mun shirya da fa za su nan na ku alhaji malamai da kame kamo da ɗin salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka suna na ahmed bobi daga tsohuwar kwata fatas dan allah dan annabi gwamnatin jihar yobe tunda na san ke mai tausayi ne ki taimaka a bamu kuɗin hutunmu mutanen zombi fataskum nan gere ko da zai taimaka mu samu ragon layya mai samu abin da za mu yi yanka da shi tunda albashin nan ba isan mutane yake ba a taimaka dan Allah gwamnatin jihar Yobe ki taimaka mana ki bamu kudin hutun mu da muke bi bashi saboda mu samu mu samu abin yanka assalamu alaikum sunana Ahmad Bobi daga Dokor Bata Fatasku to kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai wakilin majalisar ɗinkin duniya a syria lagdal brahimi ya buƙaci iran ta taimaka a ta buɗe wuta a lokacin bikin babban sallah a wata sanarwar da ya gabatar jiya litinin mr brahimi ya ce rikisan syria tana ƙara muni a kulle yoma kuma akwai buƙatar gaggawa na kawo ƙarshen zubar da jini haka nan ministocin harkokin wajen ƙungiyar ƙasashen turai sun yarda a azawa masana'antun iran sabbin takunkumi domin tilastawa Iran din ta zauna a tattauna batun kawo ƙarshen shirye-shiryen nukiliyar ta masu sarƙaƙiya bayan wani taro da suka yi a birnin Brussels kasar Belgium a jiya Litinin. Ministocin na kasashe 27 na kungiyar suka gabatar da wata sanarwar da ke cewa za a zata takunkumin ne a saboda abin da suka kira karya alkawuran kasa da kasa da kuma kiyawa da Iran ta yi na baiwa hukumar makamashin atom ta kasa da kasa cikakken goyon baya. likitocin kasar ingila da suke jinyar malala yousafzai ya shekara goma sha hudu ya kasar pakistan din nan da kungiyar taliban ta harba a makon jiya sun ce idan allah ya yarda akwai yiwuwar za ta murmure to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen na wannan jiko sai kuma canza da asar idan allah ya nuna mana ku ji mu da wasu shirye-shirye ciki har da bako raba na sahabo imam aliyu yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jummai ali da ta taya ni gabatar da shirin da karanto labarai da kuma malam sidi da ya taimaka wajen harhaɗa shirin da injiniyan mu yau charles hall alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.